Rikon sakainan kashi da iyaye da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa dokokin da suka kare haƙƙin yara na daga dalilan da al'umma ke samun kanta a cikin bala'o'i da rashin tabbas. Dokokin da suka ba yara 'yancin samun kariya daga duk wani yanayi da zai cutar da rayuwarsu ta kowace fuska na shimfiɗa kundi na Majalisar Ɗinkin Duniya da na nahiya da na ƙasa da kuma jihohi. A wani horo da Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwan cibiyar da ke da'awar samar da dokoki wa al'umma ta CISLAC da cibiyar da ke kula da yara ta SOS Children Village Nigeria suka yi wa 'yan jarida a Jos. An shafe kwanaki uku ana tattaunawa kan matakan kula da yara da dokokin da suka ba da kariya wa yaran. Barista Dariam Khruslad ya ce iyaye da al'umma da hukumomi suna da gagarumin haƙƙi na kula da yara tun daga haihuwarsu har lokacin da za su ci gashin kansu don daidaita rayuwarsu. Yancin yara kin gan na ɗaya yara suna da right to family, then suna da right ma privacy. Wato a kare martabansu. A kare martabansu. Suna da kuma right domin makaranta, lafiya, suna da yawa. A cikin uh, wayannan yanci da suke da shi naga akwai wanda har tunani tunanin yara ma ya kamata a ce su su yi tunani ma kansu mai kasa da shekara sha 18 har addini ma idan muka duba abin da ke faruwa musamman a najeriya ko kuma ma a arewacin najeriya na yana da wahala a ce yaro ya yi tunani ba tare da iyaye sun canza masa tunani ko kuma sun interfering a cikin tunaninsa ba. Eh, kin gan bisa ga dokan kasa nigeria is a secular state an kuma doka actually ta ba ma yaran nan right so bai kamata a tilasta ma yaro ko a gefen addini even though of course uh, culture mu da kuma addini plays a lot of role uh, of bringing na yaran nan but then doka ta ba ma yara yanci that freedom yana ba ma yaro sani da kuma ganewa but parents dole suna wurin don su shafin nashi rashin ba da kariya ma yara kana ga yana daga cikin matsalolin da ake samu na ta'addanci na cire musu sassan jiki waɗansu a ruɗe su da sauransu sai ma kisan a lot of parents yawancin parents are careless muna tura yaran mu ma mutanen da we don't have control over ba mu san su ba kuma yaran nan sun ja na feeding nasu with something bad so dole ne a aje su a musu kariya da kyau in ba ka ba za a dinga samun wancan damuwa because yaran nan they can be asset ko kuma liability idan ba iya musu kariya da kyau ba suna zama damuwa ma society. Malama Grace Solomon da ke aiki a kungiyar da ke kare yara na Child Protection Network ta ce yara ƙasa da shekara goma sha takwas ba za su iya kare kansu ba don haka ya waje ba manya su kare su. In many cases muna samun yadda um, ko iyayen yara da kansu suna cin mutuncin nasu yara. Then parental neglect muna samun iyaye da ba su kula da yara ba su tura yara zuwa makaranta lokacin da ya kamata yara suna makaranta ba su makaranta kagan suna nan suna wasu waini a gida ko suna nan suna jari ko wani abin nan haka sannan kuma kai maganin physical abuse zaka duba cewa ai ma yaro duka ko an ji mishi ciwo a jiki kuma an ji mishi ciwon ma ba za a kai shi asibiti a treating ba sai a ce ma yaron ya ji da shi idan kika duba Najeriya akwai rashin eh, ko talauci a ce rashin ilimi rashin sanin dokoki ta yaya waɗannan suke taka rawa wajen rashin ba ma waɗannan yara haƙoƙinsu ya kamata a ce kowane iyali ya san cewa ba za ka kawo yaro duniya ka wahalantar da shi ba so akwai normal rules da dole akwai normal care akwai kauna da ya kamata normally a nuna ma yaro kamar kin gan yaro ya ci abinci ya kamata responsibility na iyaye ne a tura yaro zuwa makaranta duk wannan responsibility na iyaye ne so maganan talauci a tunani na gaskiya nasu ana wahala kuma abubuwa ba su da sauki amma bai kamata ya zama cewa excuse da zai ce yaro ba zai samu abinci ya ci ba because yawancin abubuwan da iyaye suke ma yara shine yake tura yara su je su yi abubuwan da bai kamata ba to in kuma haka ya ci gaba ba mu samu safe society ba Mr Solomon Adoga na cibiyar Sislak yace 'yan jarida na da gagarumin gudumowa wajen ba da kariya wa yara a Najeriya. The media will not only report news. yace uh, aikin 'yan jarida ba ya tsaya wajen yin rahoto kan batutuwan 'yancin yara ko ba da kariya wa yara kaɗai ba, har ma da tabbatar da duk waɗanda ke da ruwa da tsaki wajen aiwatar da dokoki da tsare-tsare na hukumomi sun gudanar da aikinsu. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Nigeria.